Saka mai wuya. Idan PDP tana yin abin da ya dace tana kan turba, tana kan manufan da su Solomon Lasu Adamu Ciroma suka kafa ta su Alice Ikweme. Duk lokacin da kaga shugaba ya bar hanya ya fara shiga jeji ba dole bane ka bi shi ai. Wane ne ne a jam'iyyar APC yau? Banda Muhammadu Buhari zan fara kirga maka diga kebi. gwamnan kebi dan pdp ne ya yi pdp gwamnan sokoto ya yi pdp spika ne pdp ka zo katsina ya yi spika pdp ka zo kano ganduje ya yi deputy gwamnan ya yi pdp ka zo kaduna el rufa'i ya yi ministan pdp ka je adamawa bindo jibrila ya yi sanatan pdp dalilin haka idan an ce pdp ne ta lalata najeriya to waɗannan ba za su tsira daga cikin barnan ba Jama'a barkanku da wannan lokaci muna fatan mun sami ku lami lafiya a shirinmu na biyu na cikin wannan sabon shekara ta 2018. To akwai alamar cewa domin an kira mu an gaya mana kuma an gaya wasu wakilai namu da ke Najeriya cewa magoya bayan PDP wasu ba su ji daɗin shirinmu na farko ba wanda muka gabatar a makon jiya domin suna ganin kamar wanda ke wakiltar kan shirin wato Ahmed Gulak kamar bai kare su da kyau ba. duk wanda ya ji shirin na farko mai yiwuwa ne zai ɗauka hakan saboda a wannan shirin ahmed gulak ya fara ne da bayyana rashin gamsuwarsa da tasa jam'iyyar ta pdp da kuma alƙiblar da ta ɗauka to amma a shirin yau kamar yadda kuka ji a kalaman gabatarwar wannan shirin na yau rawar da kiɗan da za su canja kuma daga yanzu za su ci gaba da canjin ne to amma kafin mu yi nisa bari tukuna mu jira ra'ayoyin wasu 'yan siyasan pdp da apc kan halin da suke ciki yanzu a najeriya duk wanda ya ɗauka pdp bata da karfi ko kuma ba nan ko kuma wancan abin da ya faru ya dan ja mata baya gani da ya kori ji an bata pdp fiye da laifin da ta yi yanzu an wayi gari abin da yake kasa daga sak sai cak daga cak sai sata sunana alhaji ma'azu labu in northwest zone coordinator na buhari friends organization network Mun mutanen da suka fito suka yawo lungu da lungu cikin ƙasar nan suka roƙi mutane suka gaya wa mutane abubuwan da za a yi masu waɗannan mutane da suka fito su ne suka zaɓi jam'iyyar nan su ne suka yi wa jam'iyyar nan aiki su suka kai jiran Muhammadu Buhari wannan kujera an waye gari waɗannan mutanen ba su a cikin wannan gwamnati ta jiran Muhammadu Buhari yan jam'iyyar APC da suka yawo da Buhari su ne za su iya kara martaba da darajar Buhari yau an ɗauko mutumin da bai sanya aka buhari ya ci zaɓe ba an ba shi mukami saboda haka mutanen da suke je suka tallata mutunci da karamci irin na buhari a wajen kamfen su ya kamata a ba mukami don domin su kare wannan mutunci da karamci a wannan a gwamnati haka ne to yanzu za mu kawo muku shiri na biyu ko kashi na biyu na muhawarar da muka hada ɗakinmu na ɗaukar shirye-shirye da ke birnin tarayya abuja a can najeriya inda muka da shi Ahmed Gulag din wanda tsohon mashawarci ne ga tsohon shugaban kasa Gulag Jonathan da mai malam Buni shi ne babban sakataren jam'iyyar APC mai mulki yanzu wanda kuma da shi mai malam mu fara da neman ya yi mana bayani game da likitan cikin gida da ke damuwar jam'iyyar tasu a jihohi fiye da goma da ke karkashin rikonta wanda suka hada da Kano da Kaduna da Bauchi da Kogi da Katsina da dai sauransu. Duk jihohin nan da ka kirga akwai kwamitoci a halin yanzu da suke aiki su ga cewa sun sulhunta su kuma da suke su kashe wutar nan bata ki ba bata ki ba ai dama akwai wutan da tun tana kashi ɗari za a kawo ta kashi hamsin har ta zo saba'in har ta zo ta zama babu ba wai wuri lokaci guda bane abu ne da ya shafi mutane da yawa dole ne kuma kowa sai an tuntube shi kuma kowa sai an zauna da shi yadda za a samu bakin zaren mm. sannan a warware matsalar da ya ya kake ji in ka je APC suna yanke muku hukunci gwamnatin da ta gabata ta gula Jonathan wannan wannan kafin in shiga wannan ina so in ga ma aboki na cewa ba daidai bane a ce yau apc tana ragaman mulki mm. a samu rikita-rikita da yake faro a jihohi goma sha kayi misalin kano mhm. kayi misalin kaduna adama tana ciki kogi na nan mhm. benue bai kamata ba dole ne idan za ka shirin shiga jam'iyya to a ɗinki shi ne dalilin da ya sa maka na fara shimfiɗar rigimomi da yake kan pdp eh. kafin kullo a kan nasu ko ba haka ba mm. su jam'iyyar apc masu ragaman mulki yanzu dole ne su tashi haikan su samu ma'aikata domin abinda nake fada ba su da kwararrun ma'aikata me yasa na fada ka suna da shugaba ba kamar jam'iyyar pdp ba yau in muhammadu buhari ya ce ya kira duk waɗannan mutane shi shugaba ne shugaban jam'iyya ne shugaban kasa ne ya kira 'yan jam'iyyar su ce kun abinda muke nan ba zai kai mu ga nasara ba ai kowa zai bi to abinda ke na ba mu da shi a pdp kowa ta kansa yake yi gwamna fayaushe ya fito ya faɗa magana wike ya fita ya faɗa don su biyu ne yanzu da jam'iyyar pdp har a fita ana zagin kasan yarabawa cewa ba abin da za su iya kulla ma jam'iyyar pdp ba za su iya kare mata komai ba to wannan babban illa ne abin da nake yawan shi magana da na kan apc yawa kan zargin da suke yi wa hukuncin da suke yanke pdp kullum ka taba dan APC cewa ke PDP da shekara goma sha shida tana mulki to wannan ba daidai wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane hmm. dalilin haka ne muna zato yan Najeriya suka zabe su suka bar PDP da suka hau kuwa sai a bari menene ta shimfiɗa ma 'yan Najeriya. Ita APC. APC. Amma ka daina zargin a'a matanka ba lafiya a gwamnatin pdp ne a ɗanka ya ba je makaranta ba a laifin pdp ne a mota ya yi hatsari a laifin pdp ne a duk laifin pdp na ne yan najeriya suka zaɓi apc su karɓar mulki dalili haka kuwa ku shimfiɗa ma yan najeriya ya yadda faɗa maganar tsaro alhamdulillah kamar mu a arewa maso gabas za mu ci alhamdulillah mun gode akwai alama na yaki da wannan Uh, boko haram a arewa maso gabas borno yobe adama gombe uh, bauchi da sauransu alhamdulillah da taraba dalilin haka mu a pdp ba za a ce wa dukkanmu mu bai daya ba mu da kyau ba kamar yadda apc ba za ka ce duk mutanen apc suna da kyau ba dalilin haka eh. akwai yan fasa gurbi akwai munanan mutane da jam'iyyar pdp da jam'iyyar apc ka fara magana kake cewa sun zarge ku da abubuwa amma a bari a gana su kamun yi ke zuwa yanzu kamun na nasu yaya kuke kallon sa ni yadda nake kallo a kamun ludayin apc dole ne su tashi su yi aiki tukuru amma sun yi aikin zuwa yanzu ko sun daidai gwargwadon karfi amma ba su kai mu ba ba su kai mu ba domin me eh. mun shekara goma sha shida mm. apc kuma shekara biyu da rabi mm. dalilin haka in ka auna abin da aka yi shekara goma sha shida ba za ka hada da abin da aka yi shekara ci gaba da sauransu da sauransu dalilin haka yi magana eh, da sauri kan wannan abin da ya ce sun fi ku aiki to baka ji yace mu daina zargin eh, mu daina lafta jam'iyyar pdp laifi ba ai wannan kariya ce domin bayar da za a yi binne barna don ana gyara duk gyara da ka sani barna ce take kawowa a yi gyara ko rashin tsaro da muke magana yanzu da aka samu nasara lokacin da suke kan ga mulki da sun yi da ma rikicin bai kawo haka ba da kuma bai lakume rayukan da ya lakume a daidai yanzu da muke maganan nan ba da ba su mai da a samu marayu a arewa maso gabashin nan bila adadin ba da ba a fidda yara ba sa karatu ba sa komai yanzu an rasa yadda za a yi da yaran nan ba matsala yanzu yadda ake ciyar da mutane da suka rasa mahallansu ma ya addabi gwamnatin nan balle kuma makomansu mm. gwamnati nan tana tana tunanin yadda za ta mai da mutane mahallansu wannan duka barnan ya za ka yi ka tsome pdp daga ciki don kana gyara dole ne shugaban mahamudu buhari ba shi ya karzo mun ba mu abin da muke so 'yan najeriya su gane kenan shi yasa dole sai mun ambace su sannan mu ce tofa ga gyaran da ake yi domin kada 'yan najeriya su ɗauka yanzu wani yana jin fatara zai ɗauka cewa shugaban muhammadu buhari ne ya kawo masa fatara dole mu ce bai baitulmalin nan wawushe shi aka yi kuɗin nan sace su aka yi shugaban muhammadu buhari ya zo ya tarar baitulmalin gwamnatin najeriya kwarangwal ba komai a ciki muna so su gane wannan sannan muna so su 'yan najeriya su gane cewar ƙarƙashin mulkin jam'iyyar pdp ƙananan hukumomi jihohi da wasu rassa na gwamnatin tarayya ba sa iya biyan albashi sai da shugaban duk da haka shugaban eh. muhammadu buhari zuwansa karagan mulki hmm. ya ba su tallafi yawanci jihohi da ƙananan hukumomi saboda tilin albashin da ake bi bashi tilin albashi wani jiha fa za ga wata tara ne hmm. wani kuma ana ma magana wata shida ne to ba abu ne da lokaci daya za a ce maka an riga an biya to dole sai ka ambaci wanda ya hassa da wannan dole sai ka ce fa su suka batta ta zo wannan yanayi da muke ciki kuma rashin aikin yi da ya addabi 'yan najeriya mm. muna so 'yan najeriya su gane cewa tsawon shekaru goma sha shida da pdp ta yi babu wani tanadi da ta yi wa matasa musamman ma saboda daga mutum ya gama makarantarsa ga aikin da zai yi dole ne sai mun su yi hakuri dole sai mun ambaci masu laifin sannan kuma mu ɗora gyaran a kai. Alhaji duk kuka janye wannan matsalolin da yake cewa matsalolin ku Wannan akwai gyara a nan. Har yanzu. Ai kafin kafin PDP ta shigo mulki ma 1999 matsalan rashin aiki akwai shi. Matsalan rashin eh, tsaro akwai shi. Sai dai zaka ce waɗannan matsaloli sun bunkasa ne ana tafiya tana bunkan bunkasawa dalili haka amma suna son su nuna da suka hau ba abinda suke lawarware matsalolin da kuka haifar ai ba don haka aka zaɓe su ba an zaɓe su na don su gyara su gyara barnar da kuka yi ba barna ba eh. su gyara najeriya To a gaishe ku malamai. To bari mu ja birki a nan sai Allah ya kai mako mai zuwa mu dawo mu dora inda muka tsaya a yau. Za mu ji ko kashi nawa na mutanen gwamnatin APC tewa ne ke sanye da rigar PDP a yanzu. Sannan kuma ana samun nasara a yakin da Buhari ya ce yana yi da ƙidar hanci da rashawa. muna godiya ga su baƙin namu dai mai malabuni babban sakataren apc da kuma shi mai gula tsohon mashawarci ga tsohon shugaban najeriya gula jonathan sannan da wakilin mu nasiru hikaya da kuma benjamin gawon da ya dauka mana shirin a can ɗakin mu na ɗaukar shirye-shirye da ke abuja a madadin su duka ne ali mustapha sakuta a washington dc